والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم نعم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فائدة إيه. wallazi yumayyizul mu'tazila an sa'iril firaq al-islamiyya Abinda ke bambanta mu'tazila daga sauran kungiyoyin musulunci nam allati marra zikruha wanda an batar ya gabata annal mu'tazila lam takun fi awwal zuhur firaq al-siyasiyya to lallai ta mu'tazila ba ta kasance a farkon bayyananta kungiya ta siyasa ba kamar farkon bayyanan mu'tazila ba kungiya ce ta siyasa ba kamar huwa Amurin da shi'a da shi'a wal kamar yadda al'amari yake da shi'a da khawarij asalin shi'a da kawarici ƙungiyoyi ne na siyasa ƙungiyoyi ne masu neman hawan mulki na ce ƙungiyoyin siyasa suna son hawa kan mulki amma asalin da ba tunanin su mulki ba tunanin su wa'azi da jara kurakuran mutane nan bal tahawwalat ila firqati ta tijari siyasi amma daga baya ba duk ka juya suka koma kungiya ma'abociya fahimta ta siyasa kungiya ma'abociya fahimta ta siyasa daga baya ba an gane ku murori da zaman da wucewar zamani kenan abu yakan fara haka ga mutum ya fara ga manufar shi daga baya sai manufar ya juya ya koma wata manufa da ba ko shi dan adam ɗabi'ar shi kan canza akai na ولعل لتأثيرها بالشيعة والخوارج في فكرته wataƙila su mutu bilawa saboda tasirantu wanda suka yi da shi'a da kawari a wajen su shi ya sanya suka kuɗa cikin siyasa ba da kala shi kadu siyasa suka shiga cikin mu siyasa wato zurfin teku na siyasa suka shiga cikin zurfin ruwa na siyasa na'am wa gore barfi wa gore katfihi wa gari katfihi suka nutse cikin sa ma'ana suka nutse cikin siyasa hina ma ista'ana ayi matuha da kuna ba al-abbasiyyin lokacin da manya-manyan malaman mu'tazila suka nemi taimako da wasu sashen kalifofi na baro Abbas suka yi amfani da kalifofi na baro Abbas don yada da'awansu cewa sarakuna fi amfani da mulkin su fi amfani da ƙarfi tilasta wa malamai bin da mu'tazila eh kal ma'mun wal mu'tasim kaman ma'mun da mu'tasim wannan sun yi amfani da karfin takobi wajen yada wannan da'awa kuma sun yi amfani da ainihin dukiya a gani wajen yada da'awa kaga wannan abubuwa guda biyu da dukiya da takobi suna taimakawa sosai wajen musamman dukiyar ma na'am allazina italafu hadha al-mazhab al-kabir wa idza tarungumi wannan mazhaba wanda yake da wa azabu suna sunna min ajliha sun azabtar da malaman sunna saboda wannan aƙida cewa a tilasta wa malaman sunna sai sun yarda cewa alkur'ani halitta ne babu ceto gobe kiyama magana azaban kabari magana miraji magana kaza magana garin Allah duk wannan gaba daya dole ne malaman sunna a masallatansu a makarantunsu da ake karanta da kananan yara da sauran wurare dole su ringa yada wannan fikira din limaza lukibu bil mu'tazila me yasa aka musu lakabi da suna mu'tazila na aqulu billahi tawfiq ina cewa wa billahi tawfiq na inna kaseeran min ulama'il maqalat lalle da yawa daga cikin malaman al maqalat malamai na aqida iktalafu fi sababi hadhihi at-tasmiya sun yi sabani ga wannan sababin wannan ambaton me yasa aka samu suna mu'tazila na yi karo maganganun suna ta dukan juna a kai wai me yasa aka sa wannan suna muzaddila ma annahum ittafaqu ala anna kaseeran min ashabi hadha al-mazhab kare da cewa sun yi ittifaki cewa lallai da yawa daga cikin ma'abuta wannan mazhaba na ittizal yakrahuna hadhihi at-tasmiya suna kyaman wannan ambatar ba sa son a kira su da suna mu'tazila wa yulakkimuna anfusahum bi azhabi al-adl suna laqaba wa kansu suna ashabul adl wa tauhid haka ke kira kansu suna sa maka suna ashabul adad ashabul tawhid wai na'am wa yalqabuna bil adaliyya wal qadariyya suna ana musu laqabi da laqabul ana musu laqabi da al adaliyya da kuma qadariyya da ana kiransu da wannan suna